تو أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله الدائمة على أعدائه من الأولين والآخرين to a mana sani muna shafi na nawa ne ishirin da nawa tun a badal ok tun a badal ai badal din nan ba kara ta ba eh yanzu badal din nan mu tashi kenan maddu badal kamar mun yi ta badal din ne ko za mu tashi mu yi ta ne da sai zama aka tafi ba a yi shi ba ko an yi maddu iwadu maddu badal mun yi madda abin da ya shafi arida lissukuni ita muka gama ko to shine yake cewa mm, lima sumiya aridan lissukuni shike to nan zamu tashi su ma huwa badali ko badalu menene madda ta badali badali a canza abu yana kaza ya koma kala kaza ja jawabi huwa shine an tami almaddu. Shi shine madda ta hadu ma alhamzati. tare da alhamza. fi kalimatin an ga wajen yawwa fi kalimatin a kalma ɗaya lakin taƙaddamul hamzatu alal maddi amma kuma alhamza sai zama ta gabaci ita madda mithil misalin adamu adamu an lura ita ce maddu badal adamu wa imanin ga hamza ga abin da ya shafi harafin madda adamu ga hamza baya ga alif gabanta a gani ko sai kuma abin da ya shafi ya ce asulhu <clears throat> a adamu ne sai aka canza to ka ji badalin me kun ka ce a adamu malam a adamu ya ga yawwa malam a adamu yawwa a adamu shin nan jini da jini allora <laughs> ya gaje adamu yawa shi kenan an gani ko al'ana al'ana kwatankwacin irin wannan madadin ne wa kada a ta hukun da minan mutulin sai kuma abin da ya jabi wa imanu imana imanu shi ma imanu a gani ko wa yu'minuna imanu sai aka ce amanu imani an lura bi hamza ta ne da hamza kwaya biyu sai aka badali <coughs> aka mai ita hamza ɗaya da alif su tambaya ma huwal maddul iwad to menene kuma madda iwad ta musaya wannan badali canza a gai wannan kuma madda ta iwadu musaya wa ma qadru maddihi harka nawa ake janta ja jawabi huwal waqafu shine tsayuwa ala tanwini mutum ya tsaya akan tanwini al-mansub wanda aka yi wa nasaba fi akhir kalimatin a ƙarshen kalma allura kuma menene na gaban wa qadru maddihi gwargwadon yadda ake jan sa harka ta na harka biyu misalu zalika misalin haka inna la kana aliman hakima mai gwanka ce inna la kana aliman hakiman an za ka wuce sai ka ce inna la kana aliman hakima an lura in ka ce inna la kana alima hakima duk za ka iya haka an lura in ka so rigima a taɓa ka ka ce to ai badali ne ya ce a lallai ku yi ai iwadi <laughs> lallai ku yi iwadi din an lura to shine ma'ana idan aka sami abin da ya shafi ƙarshen aya ta zo da faɗuwar wasu labi a sama shine abin da ake nufi da har guda biyu mansubai to sai ya zama an yi badali maimakon a faɗin sai a tashi yawwa ba za ka ce yanda ka a liman ka ce hakiman a ce kai ce eh haka ba bi wani aibi ne faduwar wata labi a sama ce saboda haka faduwa <laughs> to ka faɗi jaraba in ga ga to shine yake faɗin wannan batu yake ce mana su ma huwa maddul lazimu al mutaqqal al kinmi mi da ko <laughs> wato ƙaunar sakilan ce da gaske to shikenan bari mu koma baya Ya ce mana su tambaya ma huwa maddul badalu me maddul badal ja jawabi huwa an yaji ta mi al maddu shine madda ta hadu ma hamzati tare da alhamza. hamza kalmatin a kalma ɗaya. lakin sai dai ta taqaddamu al hamzatu alal maddi al tana gaban harafin madda misali misali adama imanin aslihu a adamu wa imanu imanu ko imani sai aka ce imanu adamu ka gani ko bi Hamza tun da hamza biyu to sai aka ce mana su tambaya ma huwal maddul iwadu menene madda ta masaya ja ya ce mana wa ma qadru maddi gurgudo nawa ake janta ja jawabi huwal waqafu ala tanwini shine tsayuwa akan tanwini al mansub wanda ake yana saba me nasaba masa ne biyu a sama fi akhiri kalimatin a ƙarshen kalma wa qadru maddi gwargwadon yanda ake jansa harkata na harka biyu misali zalika misalin su kamar inna allaha kana aliman hakima aliman hakima ba za ka ce inna allaha kana aliman hakima allura hakima ga yada wannan kuma dai ka wuce kima <laughs> wani abu ne kai na daban to dada har ga biyu inna allaha kana aliman hakima yawwa dada to dada wannan shine ina jin inda za mu yi da zango a ita ta jawidi Allah ta'ala ya kara mana ganewa da juriya dan karatu sai an jure da zalimai sai daga sun danna jama'a da yawa sai an yi haƙuri to matsalan ma in ma an gudun ba zira ba ko in ma mutum ba yi bai san magana ma mutum ya zo makarantar a ɗarar da ma a yi tawassali ga Allah maɗaukakin sarki a je a haɗu maimakon mutum ya bi babu kuma daman sun haɗo bala'in ne don ya zama rayuwa al'umma an yi biyu babu ba duniyar babu lahira ka gani amma duk lokacin da al'umma ta ga ta damu da lahira ta waiwayi addininta to ta sauƙi haƙƙin ubangiji da tunatar haƙƙin mai sauƙi ne ya zama tana cewa ta lalime shi daga hannun ɗiyan banza kuma Allah ta'ala zai kore su insha Allah ai ko da ba manyan mutane ba ai akwai ƙananan yara a ƙasar nan akwai mata kullum kafa da kahar da kananun yara Har yaran da bai dace a ce ma ya fito ko ina ya je ba a kwano gare shi in ka tambaye shi daga wani layi yake mai san wani layi ne wa yake to ba yana neman me zai sa a bakin sa har masu uwa da uba yanzu ba za a tantance wane ne almajiri da wane ne almajiri ina nufin wanda aka kawo makaranta yanzu duk yara kowa fita yake bara da ƙanƙana, sai ga mace ta aibo yanta ƴan kananu kana tafiya sai ga dan karamin yaro ya rike ka baba ta mana abinci ni da baban ga ta can ga mu can ni da baban kuma da gaske ne babu ƙarya duk wanda ka yanzu ya tare ka da sunan yi wallahi da gaske ne babu ƙarya a ciki to kaga dole mai dinga cewa da addu'o'i wajen Allah madaukakin sarki ya ba mu mafita ana shan wahala Allah ya ko da yake ya ba mu mafita al'umma ce ta ita ta to mun dai mu dan daddaune mai ta hakuri jama'a wannan karatun dole ne an yi <laughs> kuma da hakan za a rinka yin mene abincin maza da dumi-dumi ake ji ko in ji kwado yau ya ku kunama yau da zafi-zafi ake ji, to da wannan masifar dai haka za a dan daure kada a manta da Allah insha Allah wata rana za a sha mamaki ko da mu yanzu ba ma raye ko da mu nan duk gaba ɗaya ba ma raye to amma dai abin da muka yi kuma Allah zai amfani da shi wajen albankantakan al'umma kamar yanzu wannan dukan kowa yana kuka uba kuka uwa kuka siriki kuka amarya kuka ango kuka to zai taimaki wani <laughs> a gani ko to Allah da Allah ya dafa mana alfarma annabi da iyalan gidan tsarkaka ma salatu ala muhammadin wa ala muhammad Allahumma salli ala muhammad ma da Allah yau ma da kuma da muna tare